tana tsokaci ne akan wato tattali tattali domin gobe ranar gobe ita ce ranar ƙarshe ranar alkiyama mu yi tattali domin wannan wuni tare da cewa eh, mun shigo wasu kwanuka na masu daraja wato wanda Allah subhanahu ta'ala) yana rantsuwa da su layalin ashar wato darare kuma na isko malam yana bayani akan wannan babbar ibada ta layya Allah saka mai da alheri tattali domin ranar gobe dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin na harko da na ƙarshe tsira da aminci su tabbata da rahamominsu da albarkokinsa ga shi ne yayyen talikai cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni shi ne shugabanmu abin yabonmu tsira da aminci su tabbata gare shi da jama'ar gidan shi masu tsarki da kuma sahabbansa ga baki ɗayansu tsira da aminci su tabbata ga dukkan da gafara ubangiji ta tabbata wato rahama da gafara ubangiji ta tabbata ga waɗanda suka biyo bayansu wato bayan sahabbai da kuma waɗanda suka biyo bayan bayan sahabbai har zuwa wato ranar ƙarshe wato ashe wannan sarƙa ce ‘yan uwa musulmi dukkan ka da dukkan wani abu naka kar ka yadda ka hita cikin wannan sarƙa ko ya zan koyinka koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin allah maɗaukin sarki a wata aya ce muna da kyakkyawan koyi ga sha'anin annabin allah ibrahim alaihi dukkanin annabawa abu guda ne suke kira a gare shi kuma a wata aya Allah ma yana magana akan muna da kyakkyawan koyi daga annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi mu sani hakika zance na gaskiya magana ta gaskiya ita ce magana Allah subhanahu wataala shine alqur'ani mai girma Shirya kyakkyawa shiriya kyakkyawa ita ce shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba abun gudu bane ba abun tsoro bane a kira ka kai ahli sunna domin ganin irin lalabenka ga mi as sunna kana son ka santa dan ka kai riko da ita ɗan musulmi mu sani dukkan wani abu da an ka kirkira cikin addini aka sa ba addini ba to shi ake ce ma bid'a bid'a daban al'ada daban Bida'a daban al'ada ba daban abin da aka ƙirƙira aka sa a addini shine bid'a al'ada kuma ga sunan irin abubuwa mu al'adar munan mu sa malum malum da sauransu dai wasu kuma al'adar su su daura su sa Pakistan su daura zane a can yankunan su ga sunan dai hula da fanka da muke sha da sauran AC da komi wannan al'adu ne ba bida'a ba domin kada dan bida'a ya ribace ka yawa mu sani lalle bid'a asuli ne na bata ita asulin bata shine sa yan izala suke hada da bid'a saboda asulin bata ce duk komai ita take haddasa shi duk bala'in ga da muke ciki ka duba da kyau ka gani bid'a ita ke assasa shi ita kuma bata hakika makomata zuwa wuta ku sani yan uwa masu girma dukkan wanda a gabayan ƙasa mutum ne ko aljan ko dabba ko ƙwaro ko dukkan wata halitta da wadda ka sani da wadda baka sani ba to akwai lokacin da babu ta za ta ƙare za a tafi da ita wanda ya yi ta zai tafi da ita ya adana ta wanda zai wanzu shine Allah magwayi maɗaukakin sarki wanda yake shiraye ne kuma baya mutuwa ma'abucin girma da falala da baiwa kuma shi ke girmama bayansa na ƙwarai bayansa kyakkyawa na ƙwarai Allah shi ke girmama su wani yana nan bawan Allah ne kuma waliyan Allah ne Allah yana son shi yana sauraren shi kuma yana jin magana shi amma a cikinmu mu ba mu sani ba ba mu iya ganewa ba babbar riga wacce ko wata babbar alkibba ko rawani ko kuma wata babban mota ko kuma gidaje can da filaye can na tara ba nan girman yake ba wannan wani abu ne na duniya in ka duba kuma yan uwa musulmi ba mu ɗaya Allah ya ba abun ba har wa'anda bai so ba su son shi ya ba Za ka isko kahiri ya mallaki abubuwa ga sunan kana ganin ya kamata a ce ka mallake su ba ka mallaka ba to ashe kaga wata tarin duniya ba shi ne girma ba a wurin Allah subhanahu wataala inna akramakum indallahi atqakum wanda yake da girma a wajen Allah subhanahu shi shine wanda hijin tsoron Allah subhanahu shi shine mai girma a wurin Allah don haka Allah yana ba da baiwa da falalarsa da girma na duniya ma ga wanda ya so ya ba don haka ita duniya bai yi ta don keɓaɓɓen wasu mutane ba daban ‘yan uwa musulmi a wata aya Allah maɗaukin sarki yana cewa dukkan rayuwa sai ta ɗanɗani mutuwa kuma a tsawon rayuwar duniya kuma za mu jarabce ku da abin da yake mara daɗi gare ku da kuma abin da yake mai daɗi duka za su zama jarabawa ne gare ku kuma gare mu za ku koma don haka a cikin jarabawan nan Allah yana son ya gane mai imani na ƙwarai na gaskiya in ka samu kanka cikin wata jarabawa ta rayuwar duniya ta musiba to Allah yana son ya jinjina ka ya gane ƙarfin imaninka tsakanin da shi ‘yan uwa musulmi kuma ana Allah ya yabi masu hankuri a wasu ayoyi daban-daban a cikin alƙur'ani mai girma a wata aya kuma Allah maɗaukin sarki yana cewa dukkan wanda ke gaban ƙasa zai ƙare kamar yadda shin hida hudoban mu ta zo Allah maɗaukin sarki shi ɗaya ne zai dawwama zai wanzu dama wanzajjen sarki ne Allah shina nan tun bai yi komi ba Ha aka zo Allah subhanahu wata'ala ya ce ma alƙalami ya rubuta yayya alƙalami sannan kuma zuwa lokaci ba lokaci kuma yace ma alƙalami ya rubuta alƙalami yace mi zai rubuta dan bai sa abin da zai rubuta ba alƙalami yace zai rubuta duk abin da zai faru tun farkon duniya har ƙarshen ta don haka dukkan abin da muka gani da kan muna mutane da sauran wani abu an yi lokacin da ba shi aro aro aro amma Allah maɗaukin sarki yana nan hayyul la mutu rayayyen sarki baya mutuwa yan uwa musulmi lalle Allah maɗaukin sarki ya bada labarin cewa dukkan abin da ke gaban ƙasa Allah zai tafi da shi za a kai babu shi kowa zai mutu ga baki ɗaya sai dai abin da Allah da abin da ke cikin sama Allah zai sabkar da su a yanayin alƙiyama sai abin da Allah ya so Allah ya ba da labarin abin da ya halitta kame ya halicce shi kuma ya ba da labarin komi zai ƙare da haka kuma ‘yan uwa musulmi akwai sakamako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ga kyakkyawan ayyukanmu da wannan nika tsokaci a cikin wa'annan darere guda goma wanda Allah yake rantsuwa da su a cikin alkur'ani mai girma ana son mutum in son samun shi ne ya azumce su ga baki ɗaya in kuma bai samu damar yin azumin su ba to akwai dai tara ga wata wannan shine ranar alfa kenan wannan ana son kar ka zama cikin lalatacci matuƙar kana lafiya wanda bai azumci wannan tara ga wata ba in baka samu dama ya azumi cikin su ba to a tsayar da dai ayyukan asha da ayyukan banna a cikin wa'annan kwanuka ana son dukkan musulmi ya tsayar da miyagun ayyukan shi ya lalabi ayyuka kyawawa ya yi uwa ayyukan da aka cewa an so mu yi wato mustahabi da kuma wanda suke a ce sunna ne to haka suke ya kamata mu rike su kamar farillanmu in ka duba ka so ka tsaya duniya ka rayu duniya baka yi komai sai taƙaƙawa ta neman abinci wanda yake neman abinci ka bar ibada ba hujja ba ce a wurin Allah subhanahu wata'ala dole kana neman abincin kuma kana gyaran ka. ko zama cikin jahilci duka babu da ba uzuri ba ne wurin Allah ka nemi abincin kuma ka nema a wurin shi kuma kana kyakkyawa ibada don haka wa'annan ibadoji da aka cewa an so mu yi kaza mu yi kaza ko abu kaza sunna ne abu kaza sunna ne yana da kyau mu mu mai da su farillan mu mu riƙe su domin alheri ne gare mu za mu samu sakamakon kyakkyawa a gobe alƙiyama kuma mu yi su don Allah domin sai ka yi wa kaka iya isko wani abu sai ka tara wani abu kamar yadda kake fafitika a nan duniya ka tara ka tara ka tara ka mallaki can ka mallaki can to ya kamata a ce lahirar kace kake kake kake kake tanadi ya kamata a ce lahirar kace kake tanadi domin me domin akwai sakamakon kyawawan aiki ga wanda ya yi wanda duk ya samu alheri a lahirarsa to ya gode ma Allah shi ya yi wani baya ya yi maka akwai ayyuka daban-daban wanda suke ko bayan rayuwarka ana son ka a ce ka yi su domin za su isan maka irin sadakotu jariya gina masallatai ga wanda yake da falalayin haka ko hidiman masallatai ɗin ko makarantun ko gina itace dasa itace ko a gina rijiyoyi a sha ruwa ko gyaran rijiyoyin shan ruwa ɗin wa'annan ayyuka in Allah baka iko kana cikin masu son ka yi su ko taimakon bayan Allah gajiyayi to ko bayan rayuwarka in dai kana yi kana yi don Allah ne kuma Allah ya sani ya rubuta kuma zai samu sakamako wanda ya samu kyakkyawan sakamako to ya gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya samu abin da ba haka ba to kai ya zargi kowa kansa kai ka zo ka zauna duniya baka da abun yi sai an yi an ce sai surutai zaman majalisa da sauransu ka koma baka tanadi komi ba duk cikin ayyukan gada malamai suke tawa suke kira zuwa gare su masu da'awa ba ka yi komai ba haka koma ma ubangijinka sai sharri ka aikata to kaga za ka samu sakamakon abinka lalle akwai jaraba ta rayuwar duniya ta tsanance tsanance da kuma sauƙi akwai jarabawa ta lafiya wani za a jarabce shi da lafiya kuma wani da masashara. to dukkan su dai abin da aka so ka tattara ka koma ga ubangijinka subhanahu wataala ka mayan ma Allah subhanahu wataala kuma akwai jaraba ta wadata da kuma talauci akwai kuma halat har yanzu tana nan akwai abin da a halat kuma akwai haramun amma ba a sanin wannan sai ka koma makaranta ka bincika malamai kakka haramta abu ba tare da ka san haramun ba ne kuma haka kakka hallata abu ba tare da ka san halal ba ne malam mai adari farkon shi hidda ya mana wa'azi babba wanda ba a mancewa da shi har ƙarshen duniya ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan ta ya alama hukumar lafi kara mu aikata wani aiki wato har sai mun san hukuncin Allah a kan aikin in ba mu sani ba ya faɗa mana kuma inda za mu yi tambaya ya ce wa yas'alul ulama sai mu tambaye malamai wa'annan irin malamai kowanne iri kogo ya ce a ah, wa ya katadiya bil ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tambaye malamai na sunna malamai na sunna su ce shi kaga malamai alari shi ma dan izala ne ahli sunna ne tuntuni haka in ka duba karantawa ta mujaddadi shehu usmanu shi ma dukkan karantawa su tana karantawa ne akan kira ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi wanda duk Allah ya shirye da shi to shi ne shirye hakika wanda duk kuma yake batacce to baka samun wani mai shirye da shi wani masoyin da ka iya shiryar da shi yan uwa musulmi lalle Allah subhanahu wataala yana umurta mu da ayyuka na ɗa'a zuwa gare shi kuma yana hana mu daga ayyukan sabo kuma shirya shirya ce shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya haka kuma ɓata tana nan yan uwa musulmi ba ka samu wanda zai iya guje ma wannan ƙaddara ta mutuwa duk wanda aka yi shi da ba shi to lalle hakika mai mutuwa ne lalle Allah maɗaukin sarki ya ce mu mun ka ƙaddarta mutuwa a tsakaninku kuma babu wani wanda zai iya tsere muna ko wanda zai iya tsere mu mutuwa duk inda ka kai duk inda ka kawo yawan rayuwa lalle ana son rayuwar mutum ta yi tsawo domin mi da yamin yawaita ayyukan alheri amma ba rayuwar mutumin banza ba mai saɓon Allah shi dan bai yi tsawon rayuwa ba ma ya taimaki kansa dan uwa lalle Allah maɗaukin sarki shi ya hware dukkan halittu kuma gare shi za su koma don haka yadda ya ƙaddara hwararsu da ba su to kuma haka ya ƙaddara su. lalle Allah maɗaukin sarki a wani wuri yana magana inna ayin ya ba da labari akan annabin sa zalika annabin mu mai ceton mu sallallahu alaihi wasallam wa anna ruha tabaqa wa adam fariqatul badani mun'ama aw ma'adha dan haka in ka mutu kuma idza kana yawmul qiyamati widatul arwa babu duye da muka yi guri muka gurin rayuwa ba ta yiwa don haka dan abin da Allah ya ebo mana na rayuwa mu san menene muke yi musammi muke musammi mun ka tanada domin ƙarshen can lahira yan uwa ittifaki na tahiya ahal sunna ga baki ɗaya da jama'a sunna lalle dukkan mutum to sai an tambaye shi akwai tambaya yan uwa akwai zai zaman barzau harko kuma akwai tambaya ko an yi maka kabari ko ba a yi maka ba ko zaki ya cinye ka ko ko irin waɗanda ka ƙone gawarsu ne ta zama toka su sheke ta cikin sarari koko su watsa ta cikin teku koko nutsewa kai cikin teku ba a ganka ba ma to akwai dai tambayar kabari yan uwa musulmi akwai kuma sakamako akwai kuma watso takardu wani zai anshe su ga hannun dama ya Allah ka sa muna cikin wanda za su karbi takardun su ga hannun dama wani kuma zai anshi tashi ga hannun hagu Allah shi kare mu daga zama cikin su إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة